damuwa tsakanin sheik abdul da malamai a jihar kano shine cewa wato bayanansa suna cima annabinmu muhammadu sallallahu alaihi wasallama yana ci masa zarafi a cikin bayanansa sannan kuma a lafazin bakinsa wato yana tunzura mutane domin a samu tarzoma har yana cewa duk wanda ya je gidansa a yanka shi har ma yana nunawa da hannunsa irin yankan da za a yi to kasan gwamnati ba za ta wato yi shiru akan waɗannan abubuwa guda biyu da aka yi magana a kai to saboda haka sai muka sami wato oda daga kotu cewa muna so mu rufe wannan masallaci da wannan guri wanda yake wato wa'azi domin a kada a samu tashin hankali sosai saboda al'umma suna cewa a gaskiya za su je su kona wannan masallaci su hana shi wannan zama to kaga mutane za su ɗauki doka a hannun su kenan to kaga gwamnati kuma ba za ta so haka ba saboda lafiyarsa shi kansa da kuma lafiyar sauran al'umma da ma lafiyar wani wanda ma bai san hawa bai san sauka ba to kaji dalili kenan da muka nemi kotu ta bamu wannan oda kuma alhamdulillahi mun rufe wannan guri kuma jami'an tsaro a yanzu haka suna wannan guri ba za su bari kowa ya yi amfani da shi ba Ya zuwa na lokaci ne gurin nan zai ci gaba da zama a rufe kuma batun shi kansa ya daina wa'azin ya zuwa yaushe ne to kamar yadda muka faɗa ai jami'an tsaro suna bincike akan irin al'amuran da suka faru to ai kaga ba za a janye wannan ba sai jami'an tsaro sun ƙara bincike akan wannan dama a sanarwar da gwamnati ba ta ce kamar za ta kafa wani abu mai kama da kwamati ko wani ayarin mutane da za su bincike din nan da ka ambata kenan iya jami'an tsaro ne ke binciken ko kuma an gauraya da wasu mutane da ake gwamnati ke ganin sun dace su shiga su yi aikin nan na bincike da ka ambata to jami'an tsaro suna bincike sannan gwamnati kuma ita ma tana duban yiwa haka din amma kasan ya nemi wata bukata ta musamman ya ce a masa adalci domin yana so ya yi mukabala da malamai a jihar kano wato a ba da wani yanayi dai wanda zai kare abubuwan da ya faɗa da hujja da sauransu to kasan kuma mu ma mun bashi amsa domin mun tattauna da malamai cewa ga fa irin kalubale da ya jeho malamai suka ce alhamdulillahi dama ai can a ɗaiɗaiku wasu ɗaiɗai da ɗaiɗai sun nemi su zauna da shi sun yi tanadin hujjojinsu da ya nuna cewa abubuwan da ya faɗa ba haka ba ne amma ya yi ta zuƙewa to amma yanzu tun da yake shi ya faɗa da bakinsa to kaga su dama abin da suke nema kenan saboda haka mun tattauna da su akan wannan abu shi sa muka ba da wannan amsa cewa babu shakka gwamnati ta yadda a yi wannan wato tattaunawa kuma za mu sa shi ƙarƙashin mai martaba sarkin kano domin a yi a fadarsa saboda dama ka san a nan ne ake duk wani wanda zai limanci a masallacin juma'a ka san wannan fada ce take dan ke tace shi to saboda ka ga wannan abin da ya shafi wato addini ne sosai da sosai da kuma malamai to ya kamata mu kai shi a can ko kowane abu a sashi a wurin da ya dace. kenan misali ya fasalin ita wannan makabala za ta kasance tunda kamar gwamnati ce za ta tsara eh, fasalta yadda za ta gudana duk da yanzu gwamna ya ce za a yi ta ne a fadar mai martaba sarki. ito eh wannan abu ai abu ne mai sauki tunda yake abu ne wanda yake akwai hujja kowa akwai hujjarsa shi furcin bakin da ya yi ai kasan an riga an ɗauka a cikin record ba to wani ma akwai video akwai audio to dukanninsu kaga su malamai suna rike da waɗannan na'urori waɗanda yake kuma a kansu ne za su yi bincike ko kuma suka yi bincike irin littattafai da ya faɗa inda ya gano abin da ya faɗa kaga nan za su zo su duba shi kuma tun da dama shi ne da farko ya wannan furuci kaga shi ma yana da tasa hujjar to abin da kama gwamnati ta yi ta yadda a yi haka ɗin kuma kamar yadda na faɗa za mu nemi alfarma mai martaba sarkin kano dama kuma aikinsa ne ya zama na an yi wannan abun a fadarsa kuma kowa zai zo da hujjarsa mu kuma za mu sa na'urori kamar na talabijin da na rediyo domin al'umma ba kowa ne zai samu dama zuwa wannan guri ba in ma ba an gayyaci mutum ba to kaga wanda yake zaune a gida ma sai ya zauna ya je irin yadda wato tattaunawa ta kama to tunda yanzu shi shak abdul da suwa da suwa za su yi wannan mukabala misali an mayyaze ko an tantance waɗanda za su yi mukabala da shi ai manyan malamai su ne can suke wannan aiki su za su tantance akan waɗannan domin su suke da sani kuma furuci ya yi shi daban-daban to kaga kowane furuci da ya yi kaga za su samu malami wanda ya lakanci wannan al'amarin tun lokacin da gwamnati ta ambata amincewa ta game da makabalan nan hankali ya karkata akan shin yaushe ne za a yi kuma a wannan wuri ne to amma yanzu gwamna ya ce a fadar mai martaba sarki yaushe ne wanda makabala za ta gudana ya excellency to malaman muke jira su ba mu lokaci in sun gama shiryawa amma wannan ba wani abu ne ba in Allah ya dada sun kawo zamu bayyana wa al'umma bayan makabala bai zai biyo baya bai makomar ashabul kaf da kuma shi kansa matsayin da gwamnati ta dauka a kansa eh to ai kaga tunda an ce ana bincike a kaga ai ba zai kamata a ce kuma ga wani abin da za a yi ba tunda kuma an ce za a zo a yi muhawara akan waɗannan abubuwa kaga shi ma bamu san sakamakon ba kamar gwamnati ta ambata za a gayyato ma malamai yan kallo daga watakila makwabta ne musamman ko gwamna zai yi karin bayani ana eh to ka san yanzu irin furucin bakinsa ai ba a Kano kawai wannan furuci ya tsaya ba ya watsu a duniya ga baki daya kuma inda mun bari an samu tashin hankali tashin hankalin nan ba lallai ne tsaya a kano ba saboda haka muke so manyan malamai waɗanda ma suke wajen kano su zo a yi a gabansu domin abin ya zama na dai na addinin musulunci ne kuma ya shafi duka malamai na najeriya